a 360 house at the center NG. yanzu a jira a jira a jira a jira sai gobe rabuwar mu da ita sai gobe da ba ta da gobe hakurin ta da ni shi ke sani in ce gobe sai ka ji na ce gobe walla ni ba na so yanda nake kaunar ta a zuci zan ba ku labari ka bar shi na fasa ma na ce na fasa ma sai bayan kun girma kun bar nema na ma Cikin maganar da muke yanzu yanzu kuma dai an jima ba Ko za ku gane dafina na san ba kwa gane ba Farin jingine maganar nan an jima shi kenan sai girma ya karu shekaru sun karu ni ba na san daru yanzu ban san daru ba na kagar daru ko da za mu tuna ba za mu daina duka mai ba kar ku kira kanin ajali ya ce zo da kansa kalli haba ku bar shi dan Allah mana ku bar shi dan Allah mana sai dare sai dare ya gala ajira ajira ajira ajira sai gobe rabuwar mu da ita sai gobe da ba ta da gobe haƙurin da rani ke sa ni in ce gobe sai ka na ce gobe wanda ni ma na so masoyiya ta masoyiya ta ce tana bawa da kaunar gani mata ce masoyiya ta masoyiya ta ce tana yaba da kaunar da na yi mata ce sai dare sai dare ya sala in dare ya sala an ce komai mana kai daga jin gangar nan ai ka san aikin mugun ne sarki roban dodo a kashi bullet get nawa tun da kaciyan faɗi kai ka san tilazin faɗi a dadai na kyale su duk shekin taba su inda za a rawa mutum ba za ya iya ba ai ikon Allah ne yardar Allah ne gode matattun kana ina ta ba matattun dole za a yi ba mana ni da tattin amma ku dakata makiyan mu san ganin bayan mu na ce kawai ku jira mu duka mai san yaraba mu a tufa ba za ya iya ba da ke mai san ki raba mu walla ba za ki iya ba a bar shirin wayo na kira yankin muna ta soyatin muna ta kaunatin muna ta rainotin mun gina nikin a jira a jira tin da jira mai sa'a ne ke hakan ki na san adin mu alkhairi ne a jira mu da ita na san ba ranar mu ba da soyayya ce na ce soyayya ce ka soyayya ce ana san soyayya ce a jira a jira a jira a jira mace ce da ciki wani san me za ta yi sai gobe ina ce sai gobe hawarin Allah dan Allah hawarin Allah dan Allah mana a jira a jira a jira a jira sai gobe Why is it Music at 360house.com.ng. Okay, okay, okay, okay.